ce dabbar ka tsaya ka lura aisha tana ta'arifi ne tana defining mecece laya mecece tamima abinda aisha take kokarin yi ke Allah ya taimaka wuri eh, khamisan na biyar sai ce ma warada an abi ja'farin wa ata wa sa'idin fa madfu'un bil ahadith as-sahiha as-sariha maganganun da kuma aka ruwaito cewa Abu Ja'far al ya halatta laya al da afa da Sa'id ibn al-Musayyib waɗannan maganganun yace baki ɗayan su ka tattara su sai a ce maka waɗannan maganganun abeban a ture su ne bil ahadith sahiha da hadisai ingantattu as-sariha na Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo karara wa kadhalika hum madfu'una biman huwa aksar minhum wa a'lam sannan su kuma waɗannan malaman daga cikin malaman farko da aka ce sun ba da halaccin layaɗin nan su ma za a iya ture su da waɗanda suka fi su yawa daga cikin malaman farkon kuma suka fi su ilimi waɗanda suka ce hakan ba ta halatta ba yanzu wannan yana nuna mana kenan ashe ko da muka ce za mu bi malaman salaf za mu bi su ne akan abubuwa guda biyu abu na farko za mu bi su akan abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka fitar mana da fassarar shi to bangare na biyu na wannan abin wanda yake da alaka da wancan shine abin da suka fitar mana da fassarar shi din nan kuma kada ya zama fa ya saba wasu ingantattun hadisan in ya saba ba za a bi su ba don ba haka ba Abu Ja'far al-Baqir yana daga cikin ulama us-salaf kamar yadda na faɗi tun farko haka afa haka Sa'id ibn al-Musayyib ashe mu ba mun rufa idan mu bane wajen bin salaf din da mai risala yake cewa wattiba'us salaf dan fudi yake cewa abi salaf Eh, ko ina za ka ji e abi salaf abi salaf eh, za a bi ne akan abin da ya waffaka ko abin da bai saba ma sunna ba jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah ya taimaka to a ƙarƙashin wannan sai malam yake nuna mana kenan ta haƙiƙi dai dangane da al'amarin maganan nan duk kun ji gaba ɗaya cewa hadisai dai da suka saba wa ingantattun hadisai game da laya to babu wasu ingantattun hadisai fatoyi ne aka samo daga sahabbai da tabi'ai su idan ba kafin dai ainihin wato nefa ta halinta ta dauke wuta <clears throat> mun tattauna matsalolin baki ɗaya a inda har muka zo cewa al'amarin da duk gaba ɗaya fatoyi ne daga sahabbai da tabi'ai waɗanda su kuma mun ji cewa ba su tabbata ba game da cewa akwai halaccin laya ta alkur'ani a yanzu sai Malam yake cewa qala shaykhuna al-imam al-albani rahimahullah fi ta'liqihi 'ala al-kalim at-tayyib yace malamin mu al-imam al-albani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a cikin ta'liqin da yawa littafin al-kalim at-tayyib shafi na 45 cewa yi wa qad rawa abu ubaida wa qad rawa abu fi fada'il al-qur'an yace al-imam abu ubaidin ya ruwaito a cikin littafin shi mai suna fadailul qur'an to anan sai kaga ya kewaye <clears throat> a cikin kausi ya sa qaf abinda yake nufi waraka wato in kaga haka ta faru a cikin tsari na ilimin ta hakiki littafin ba a buga shi ba kenan yana nan a rubutun hannu don haka da takarda ake kirgawa ga yadda suke miƙo takardun can kaga idan littafi yana rubutun hannu ba a cewa shafi sai dai a ce takarda sai a ce takarda ta ɗaya takarda ta biyu takarda ta uku to in aka tashi sai a ce takarda ta ɗaya wajihu a wajihu ba don haka haka suke yi sa alwarkatul ula wajihu alif wajihu ba aha yana daga cikin kurakuran da ake galibi shine kirga shafuffukan takaddun makhtutat da ainihin safha ba a cewa safha sai dai a kirga da waraka adadul waraka sannan sai kuma tasaffuh amma kuma za a yi ne da fuska wajihi kowace takarda don haka a ƙarƙashin wannan ba za a ce shafi na ɗaya shafi na biyu shafi na uku shafi na hudu ba a'a sai in an buga da inji idan ba a buga ba inji rubutun hannu ne sai dai a ce waraka ta ɗaya to yanzu na abin da yake cewa waraka wato takarda ta goma ta ɗari ɗaya da sha ɗaya ina fata an gane sai sa wajihul awwal ma'ana kenan alwajihul awwal wal wajihul sani to haka tashi wannan ba cewa za a yi alwajihul salis ba a'a ita kuma wannan sai a ce takarda ta ɗari da goma sha biyu alwajihul awwal alwajihul sani in ba haka ba sai a ce alwajihul a alwajihu ba amma ba a cewa wahid itnan talata a ba a yi musu haka shi ne sai ya ce to a takarda ta ɗari da goma sha ɗaya a fuska ta ɗaya. bi sanadin sahihin an ibrahima wa huwa an tabi'iyul jalil da isnadi ingantacce daga ibrahim ibrahim an kai babban tabi'i قال يتي كانوا يكرهون يعني الصحابة التمائم من wa وغيره sahabbai suna hana to anan ina son ku rinka gane wata magana wadda take da muhimmanci a cikin ilmomi na usul shine malaman farko kalmomin da suke amfani da su suna amfani da su ne bi ma'ana ha a shariyya allugawiyya a ash allugawiyya misali alkarahiyya ba shari'iyya ce fikihiyya alhadisa ba nan da aka ce kanu karahuna kakka je ka ce to ai sahabbai ma sun ce layar ma makaruhi ce ba makaruhi suke nufi ba nan ma'anar ya karahuna suna ƙi, suna hanawa karahiya ce kamar yadda aka ruwaito cewa al'imamu shafi shafi'i ya ce makaruhi ne mutum ya wa mace ciki ta haihu kuma ya je ya auri yar kawai sai wasu dan shirme sai suka ɗauko to makaruhi ne na haka makaruhi ne ba haram ba a'a sai a duba shi malamin wani iri ne malami ne muta'affir bil hajati salaf to salaf kuwa suka ce karahiya abin da suke nufi hani kawai wannan ya shigo cikin haramci da komai domin gashi nan Allah madaukakin sarki da ya lissafo zunubai masu yawa a cikin alqur'ani cikin isra sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha duk wannan matsayin munin shi matsayin laifin a wurin Allah makaruhi mai makaruhi haramun mugun abu abinda aka hana ba wai makaruhi na malaman fiqhu almutaakhirina ba saboda haka sahabbai sun kasance suna kin laya ta alqur'ani ko ba ta alqur'ani ba haka nan al-imam Ibrahim an-Nakhai ya bada labari qala al-Mughira wa huwa ibn al-Muqsim al-Dhabbi al-faqih al-thiqa al wato Mughira dan Muqsim al-Dhabbi malamin fiqhu ne amintacce ce wasa'altu ibrahima kuma na tambayi ibrahim faƙultu sai na ce u'alliqu fi 'abdi hadhihi al-aya ala gafata malan ya halatta in rataya ko in makala wannan aya a ainihin wato dantse na kamar mai da ita kambu ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim min humma kanat bi saboda ainihin rashin lafiya ko zazzabi ko jante da yake damuna fakari hazalika sai malamin ya hana haka ina fata an gane wa alaikum salam wa rahmatullahi na'am wasu suna ɗaukan cewa la'asin cewa ice da za su yi amfani da shi na'am don su janyo ko su karkato hankalin mazajen su game da wannan to ya kamata mu tsaya mu dubi menene asalin tiwala tukuna don kun ga maganganun da nake mana a ɗazu shine kullum kafin mu faɗi hukuncin abu mu tsaya mu gane me hakikanin abu ko kuma wanne ta'asiri ne bayan wannan abu mata da suke yin tiwala dama shin tiwalan kawai suna nufin siyo mazajen su asiri ne suna nufin siyo mazajen asiri don su karkato da hankalinsu zuwa gare su sannan mazajen su manta da duk wata mace sai su ai inda za ku gane haka in kun bibiyi karatunmu na sarimul batar da na zo babin tiwala na yi magana cewa daga cikin bokayen da ba su iya tiwalar ba ma wani bokan in ya tashi wajen hada kodin din asirin wajen sirrin asirin sai je ya hada cewa wannan mijin ya kyamaci kowace mace a duniya don haka sai abin ya zo sai ya kyamaci hadda uwar shi hadda yar shi da makamantan haka ashe in kuka dubi manufar da ta sa mata ke yin tiwala ke wa mazajen su asiri manufa biyu ce hankalin shi ya bar kowace mace sannan ya tabbatar da manufa ta biyun ita ce ya dawo kanta to sai mu dubi matan nan da ke shan maganin tsimi wanda suke sayoyi ne suke tsimawa mecece manufarsu hankalinta ya so ta kawai hankalin shi ya so ta. sannan ya rabu da duk wata mace sai shi don haka sai ita ashe kaga a ƙarƙashin wannan zamu dawo kenan mu dubi manufa da ma'anar da ta sa suke yin ainihin tiwala ta tabbata a cikin wannan maganin tare da cewa shi wannan maganin ba abu ne da za a ce ta hanyar asiri ko kuma makamantan haka ba amma ta asirin fa illa dalilin fa ɗaya ne sannan sai mu sake zuwa sai mu sake duban shi ta hanyar yana da side effect wato yana da cutarwa da yake wa matar da take sha sannan kuma ka sake duban wani abu matar da ta zama in ta sha mijinta zai kyamaci wata ya so ta ita kadai to in suka gane haka wai sai su zo da abin da kuma aka kira shi hila sai ta ce wa kishiyar to shi shikenan su rinka sha gaba ɗaya don kar ta cutar da kishiyar wato wai mijin ya so su su kadai kenan in ya so ya ki duk wata mace kaga nan kuma akwai cutarwa ran da ya tashi bukatar mace ta uku ko ta hudu fa to kaddara kuma a su hudu ne <clears throat> sai ya zama <clears throat> ya so su su kadai to ya manta da kowace mace bayan su to nan kuma illar da ke biyo bayan wannan maganin bayan an sha shi fa domin a lokacin da take sha yana biya mata bukata lokaci zai zo wanda matsala za ta taso mata ta cutarwa da kuma matsala da za ta taso mishi ta cutarwa sakamakon ta sha wannan maganin ya yi amfani da ita sakamakon ta sha wannan maganin maganin ya biya mata bukata don haka maganin zai zo cutar da ita daga baya sannan kuma maganin zai cutar da shi mijin matar da ya sha tabbataccen abu ne a cikin shari'ar musulunci cewa dukkan maganin da yake da side effect bayan an shashi side effect da zai cutar to wannan kuma ya haramta a shashi. domin bai halarci magani kuma ya biya wannan bukatar ya haddasar da wata ba sau da haka gaskiya muna kira zuwa ga mata da suke shan irin waɗannan magunguna su sani da cewa biyayyar Allah da kyautatawa mazaje kyautatawa ta haƙiƙa ta hanyar tsafta da yin abubuwan da shari'a ta yarda da su su ne za su biya bukata Allah ya kiyaye wa alaikum salam mace da take karancin mani na'am ya ce za ta dinga shan wani magani ya zama idan wannan mani ya ainihin yawa to eh, shi ma ya kamata mu dubi abin lallai kamfan mani ga mace zai iya ja mata kiyayya daga miji ko kuma mutuwa aure to nan akwai uzuri amma kuma ya kamata mu sake duban wata magana da irin ta al'allama bin ba zai ke cewa dukkan abin da mace za ta sha wanda zai kai ta zuwa ga wata bukata irin wannan sai a dubi shin ba shi da illa wato side effect din ma'ana kenan an samu wannan maganin wani khabir ne kwararre ne game da bada magungunan gargajiya ya bayar wanda an tabbatar ta hanyar shi cewa ba cutar wadda zai biyo baya ko kuma kwararren likita ne wanda an tabbatar da zai nuna mana wannan maganin e zai dawo da ita cikin tabi'atta ta daidai ba tare da ya cutar ba daga baya to alhamdulillah Allah ya taimaka to shine sai malam yake cewa summa rawa abu ubaidin an al-hasan al-basri sannan sai al-imam abu ubaidin ya ruwaito daga al-imam al-hasan al-basri annahu kana yakrahu an yughsala al-qur'an wa yusqahu al-marid aw yu'allaqu al-qur'an cewa Hassan al-Basri ya kasance yana hana a wanke alkur'ani a ainihin shayar da mara lafiya ko kuma a rataya mishi alqur'ani din kun ga dama wannan shine abin da nace mana zai biyo baya darasin mu na gobe in Allah so akan tahqiqin kuma waɗannan hadisai da kuma takhrijin su game da hadisan cewa za a rubuta mace alkur'ani Eh, a yayyafa mata a cikin ta yayyafa a farjinta a bata ta sha kaza kaza kaza kaza kaza kaza mun ce zamu tattauna wannan to kun ga wannan ya fara isharantar mana abubuwan da za mu zo mu karanta ne insha Allah shi ma bahasi ne wanda ba zai wuce shafi guda hudu ba in Allah ya so Hassan al-Basri ya hana a wanke al al-Qur'ani a shayar da mara lafiya ko kuma a rataya mishi wa isnaduhu sahihun yace isnadin wannan sahihi ne laula anna fihi Usman ibn Waki' ba dan akwai Usmanu dan Waki' a cikin shi ba qala Abu Hatim al-Imam Abu Hatim yace la a'rifuhu ban san shi wannan ainihin wato Usman ibn Waki' ba to wannan kun ga kuma wata magana ce da ta nuna to akwai sauran bahasi kenan game da ainihin wannan asarin tunda har ga wani wanda yake majhuli amma wannan bahasi ne kuma fa wanda albani ya yi shi fiye da shekaru hamsin domin kar ku manta yana ɗakuwa ne daga littafin alkalimu tayyib eh. aikin da albani wa littafin alkalimu tayyib jama'a wajen shekara hamsin ne da ta wuce shi yana ɗakuwa ne daga gare shi a yanzu sai dai na so a ce da shi ya samu ya yi ta'aliki akan wannan Usman ibn Wake din domin masadiru al'ilmiya bayan shekaru hamsin zuwa yanzu sun kara bayyana littattafai na takhriji na jar'u wa ta'dil waɗanda mai yiwa in Abu Hatim bai san shi ba la'allahu yakunu ma'ruf inda gairihi ina fata an gane to in Allah so ni dai kam zan bincika mana idan mun koma akan wannan da ikon Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sadisan na shida mala yace la yajuzu qiyasu tama'imi ala ruqa lima ya'ati bai halatta ayi qiyasin layu da ruqa ba domin can da muka yi magana akan innan ruqa muka ce ai ita ruqa ta zo a wannan hadisi da cewa kafirci ce amma kuma ta zo a wani hadisi da halaccin ruqya wato in ya zama ta alqur'ani ce alhamdulillah to wannan ya halatta kenan a je a yi kiyasin ruqya yanzu yana magana ne dangane da waɗancan malamai da ya kawo mana a baya waɗanda suke cewa ai tun da dai har ya halatta a tofa wa mutum ayoyin alqur'ani ko sunayen Allah to ya halatta ma a rubuta mai ya sha kenan sai ma yake cewa to wannan kiyasin bai tabbata ba menene dalili akan haka sai ce lima ya ati saboda bayanan da za su zo bayani na farko alif ya ce tafriqun rasuli sallallahu alaihi wasallama bainar ruqa shar'iyya wa shirkiya. ai ita ruqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bambance tsakanin ta shari'a da ta shirka walakinahu fi tama'im lam yufarriq amma game da layu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bambance ba kaga kuma sai ka ce wa ma kana rabbuka nasiya باء في تيسير العزيز الحميد أتكلتا في تيسير العزيز الحميد أشافي ندلي دا ستين دا تقوزيتي وأما القياس على الرقية بذلك فقد يقال بالفرق فكيف يقاس التعليق الذي لا بد فيه من ورق أو جلود ونحوهما على ما لا يوجد ذلك فيه فهذا إلى الرقى المركبة من حق باطل أقرب malam yake cewa a cikin tafsirul aziz hamid malam sulaimanu cewa yi dangane da kiyasin laya da aka yi a akan ruqya yace to wannan faqad yuqalu bil farq lallai sai a ce akwai bambanci don haka kiyasin ba zai yiwu ba fa kaifa yuqasu at-ta'liq alladhi la budda fihi min waraqin ya za a yi kiyasin ratayawa wadda ba zai yiwu a rataya ba sai an samu wata takadda ko wani ganye au juludin ko wata fata wani hauhi hima da makamantansu alama la yujadu zalika fihi ayi kiyasi da abin da babu rataye wani abu misali ruqya akwai wani abu da ake ratayawa ne ruqya ba karanta ake a tofa mutum ba to wannan ku sai an dinka sai an rataya sai an makala yace kaga abin akwai bambanci wanda yake sai yake cewa فهذا ilar ruƙa المركبة من حق من حق باطل min haƙƙi batilun akrab ya wannan ainihin wato ƙiyasin laya ta alƙur'ani zuwa ga ainihin rukuya ta shari'a ya ce a ayi kiyasinta zuwa ga laya wato zuwa ga rukuya wadda take ta tattaru ne da ƙarya da barna ta fi kusanci fiye da rukuya ta shari'a ko kun fahimta jama'a yana son ya nuna maka cewa ai a kusanta laya zuwa ga rukuya ta shirka ya fi a kusanta ta zuwa ga rukuya ma ta shari'a ina fata an gane ta sai ce annan rukuya annan rukuya ko tu'inu ala ta'alluqil qalbi billahi shafi ruqya tana taimakawa ne wajen ratayuwa rataye zuciya zuwa ga Allah wanda ke bada waraka li'anna ruqya la taf'alu bi nafsiha domin ita ruqya ba da kanta ne take yi ba wa mattama'im amma ita la yafa su la yufa fatarsakhu fil 'abdi aksa ma aksa hadha al ma'ana tana saka wa bawa a zuciyar shi akasin wannan ma'anar wato mutumin da aka yi mai rukuya sai ji zuciyar shi ta makalu da Allah ya bashi sauki mutumin da aka rataya mai layafa sai ta saka mishi akasin haka cewa in dai da layan nan to babu sauran matsala kamar yadda hadisin ibnu a mas'udin ya nuna da matar take cewa matukar na daura wannan to sai in ji shi kenan kuma yanzu da me kenan ta allaka da wannan abin da ta rataya sai ce wata ja'aluhu ya ta'allaku biha sai ita wannan laya ta sa mutum ya rinka ratayuwa da ita